شاء هذا الليل العروس الحمد لله الحمد لله الحمد لله mun gode wa Allah hmm, Allah shi ne godiya da ya ni'imta ka da amarya hmm, gare da gaske eh mai da gaske alhamdulillah to masha Allah hmm, to abin da ya kamata na sai a hanzarta koma a ciki ko kwarai da gaske saboda kada amarya ta ce na tafi yawo da da na ni yanzu in bi ka in je kwana ɗakin ka tukuna eh kwarai da gaske ka zama mai wasan na a wannan dare to kuɗin da abin da <laughs> ya aki ya aki haba ya aki na ai duk inda ka ji an yi magana da mm. wani abu ne da ya wuce a baya to wannan zancen ya wuce eh wannan gaskiya eh maganar kwana daki na wannan bai taso ba amarya ba ta buƙatar jinkiri wannan gaskiya ne eh ba a jinkirtawa wannan gaskiya sai a yi kokari a koma ciki alhamdulillah eh, a ba ta hakkinta da alhamdulillah eh, to ai wato ainihin abin da ni ya kula da shi ma na'am wato gara in ta koma daga ciki kusaci ainihin mai daki na'am ba dan komai ba Na'am. saboda ita da kanta akwai alamun tsoro a tare da ita gaskiya ne eh na'am amincin bai gama shiga ba gaskiya ne dan haka gara in koma eh. da safe mu haɗu a majalisa masha Allah sai fa ai hakuri to na'am ka san shi karamin mutum na'am ma'ana ya karamar yarinya na'am sai ana dan dallashi ko wannan gaskiya ne a hankali salamu alaikum ayi a hankali salamu alaikum masha Allah salamu alaikum madalla masha Allah to ala ba mu alkhairi assalamu alaikum amin alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum na'am a'a kai to salamu alaikum ya fi eh, <laughs> amma yan mata da ganin kike ma yar hannu ce ko kamar ya ban gane ba kar fa ka ɗauke ni wata yar iska subhanallah subhanallah ni ban ce miki yar iska ba amma dai daga ganin wannan shiga taki da kika yi ba musu ne kike to ina ruwanka idan shiga sha'awa ta baka ba sai ka sa ka ta dinga maka ba amma ba ka dinga fitowa waje kana kallon matan waje ba subhanallah ni wannan shiga taki ta burge ni haka kin fito kamar dankali Allah ya tsare ni yarinya wannan shiga taki ba sha'awa ta bani ba kawai dai daga ganin ki ne sai na ji tausayin ki a raina daga ya dace na miki magana da baki shawara wacce ta dace da ke domin wannan shiga kyautatuwa yi a ce a gidan mijinki ya kamata ki yi wannan shiga amma ba ki sita a cikin gari haka kawai zagadam zagadam zagadam zagadam kina yawo haka kawai da kin san irin tsinuwar da mala'iku suke wa mai irin wannan shiga taki da baki ba eh da Allah ya sa kin san irin tsinuwar da mai wannan irin shiga take fuskanta daga mala'iku da baki yi ta ba domin fa ku mata dukkan jikinku al'aura ne wurare uku kawai Allah ya huwace mana mu kalli a jikinku daga fiskokinku sai tafukan hannu sai ku na kafa ko ina an ce ku suturta ta ki kyautata shigarki ki gyara ta kin ji ko bari miki tambaya don Allah don annabi da ke da gwal waye ne ya fi daraja ni kin fi gwal daraja ko wannan magana zan miki ta hankali ba ta ilimi ba idan kika je sayan gwal a ina ake sai da shi a kasuwa in kika je kasuwar gwal a ina ake samun sa a gidansa a gidansa sif bayan an sa shi a gidansa sai an sa shi a gilas saboda darajar da yake da ita ba za a baki dama ki taba ba ko ba haka bane to ke kin fi wannan abin daraja amma kin zo kin tube haka kamar dankali kina yawo haka tsirara kamar dankali Allah ya sauke miki gaskiya malam na ji daɗin shawarar da ka bani